Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. inda a yau 21 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne a kan kalubalen da mata ke fuskanta musamman a bangaren siyasar Najeriya. ki Amina muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da mata 'yan siyasa akan irin kalubalen da suke fuskanta a fannin siyasar Najeriya. Mai sauraro barkan mu sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yau da gobe. Yau muna tare ne da mata 'yan siyasa waɗanda za mu tattauna da su akan siyasa a Najeriya musamman arewaci. A zauren namu na tare da Hajiya Talatu Shehu wacce ta yi takara a jam'iyyar PDP tana neman kujerar sanata a wannan zaɓe da ake ciki. Da kuma Mrs. Mary I. Arwan wacce ita ma gogaggiyar 'yan siyasa ce sai kuma Hajiya Fatima Rabi'u Bako mai sharhi ne akan siyasa ƙasar mata barkanku da zuwa na zaure namu. To malamai mata duk da aka ce siyasa musamman bangaren mu na arewa wani abu ne ko in ce wani aiki ne wanda ba a cika ganin mata da yawa a ciki ba sai jajirtattu. wannan yana nuna cewa akwai kalubale da yawa kenan da mata suke fuskanta shi sa har ba a iya samun kowa da kowa Shin za ku iya gaya mana eh, ɗaya biyu cikin kalubalen da mata suke fuskanta a siyasar Najeriya? Wurin fara da Hajiya Talatu Shehu da kwanan nan mata shiga cikin zaben da aka gabatar na delegate wato zaben fidda gwani da aka yi na jam'iyyu inda ta tsaya a jam'iyyar PDP don ce takarar sanata. Hajiya kamar wani kalubale mata suke fuskanta a Najeriya musamman arewaci ta bangaren siyasa? gaskiya mata muna da matsala sosai a bangaren siyasa a arewacin ƙasar nan shi yasa za ki ga ba mu da yawa masu fitowa a yi siyasa a yi takara abu ɗaya da ya fara cutanmu ne bangaren harkan kuɗi yadda ake amfani da kuɗi a wajen siyasa kamar ni nan kullum na faɗi ba zan baku kuɗi ku zaɓe ni ba me yasa ni na gani ina yi ne don jama'a kullum ana fitar da ni ne in zo in takara ka gyara wannan lokacin ma matasa suka sa na fito wannan takara ba taba mummunan ma takara ko siyasa irin wannan na bana ba inda komi kuɗi ne komi kuɗi ne kawai ake amfani da shi ba magana cancanta ba ko dacewa ba kwata-kwata don haka nan mu dai gaskiya mata shine number one shine na farko damuwanmu maganar harkan kuɗi hajjare tana ta korafi akan cewa kuɗi kuɗi kuɗi kamar mata dai ba da kuɗi saboda haka shi yasa ba sa yau wani taka wani rawan a zo a gani a bangaren siyasa a Najeriya. na sa akwai wasu kalubalen da mata suke fuskanta don cin maganan kuɗi duk da yake hajiya yana ganin kamar an ci ba takarar na farko kenan ba duk da yake nan ne matsalolin da ake ta fuskanta kina ana kirayen. a a akwai harkan jam'iyya jam'iyya su zo su ce garan a zaɓi wani ba kai ba an yi mun wannan wannan takara na nan uku kenan na senate na yi 2014 na yi 2019 yanzu kuma na yi kuma duka wannan takaran da na yi ana fitar da ni ne in zo wannan takaran wato mutane ke kiran ki mutane ke kira na kamar ma 2014 jam'iya ce ta fitar da ni takara jam'iyya central ta tsakiya a kaduna state su suka fitar da ni wannan takaran mu zan san ki fitowa aka tura aka ce gwamnati ta ce ga wanda za a yi abin da ya faru kenan a 2014 ana nuna muku yan ubanci ke sosai ma to malama mary a matsayin ki na gogaggiya a harkar siyasa najeriya ke aka baki dama ki faɗi kalubalen da mata suke fuskanta wani kalubalen kalubale kike hango wa mata na gode kalubale da mata suke fuskanta musamman a cikin siyasa ita ce kamar mu mata da kanmu ba mu da hadin kai ba mu da hadin kai domin za mu gani a cikin delegate da aka yi ma kalubalen da mata suke fuskanta musamman akan wannan siyasar da muke yi ita ce mu mata da kanmu ba mu da haɗin kai a wuri daya domin kamar delegates nan da aka yi ai mata ne suka yi yaki manyan matanmu da suke shugabanci a can national su suka yi yaki sun tabbatar da cewa dukkan delegate nan da za a yi kowanda ward za a saka mace guda daya da yake muna neman 35% ana guda uku kowanne ward hmm. amma a cikin biyu din a cikin uku din a samu mace guda daya har ma akwai wadansu ward ma da an samu mata biyu namiji guda daya hmm. to ya nuna cewa daga wajen ne za mu fara fighting 35% wasu daga wani mata za su fara zabe mata na fahimta to sai muka gane ma da cewa matan ma basu ma san sanadiyan dalilin da aka sa su a wannan matsayin ba sai suka gani cewa su dai nasu waɗanda kuma mazan da kansu ba su yarda a yi takara wayannan matsayin sai su sa mata da su za su nuna masu ga inda aka fuskanta ba su bar su su yi abin da zuciyarsu ke so sai dai su ce abin da wanda ya sa sunana ya fada in yi shine zan yi wato sun zama kamar hoto yawwa sun zama kamar hoto amma dalilin da yasa aka sa mata saboda 35% da mata suke nema a cikin a jami'ance shi yasa aka ba mata wannan daman to idan mun je muna rubuce-rubuce wai muna neman dama 35% sai a ce ai an ba ku 35% ko ya rage naku ne ku walking or fight towards it ku tabbatar da cewa matan nan sun zabe mata ba mata su je suna zabe maza ba wato kamar dai matan ba su fahimci ma menene ainihin ya kawo su suka zama wato zababu wanda su zabi wanda su su wakilce su a zabe ba na ɗaya kenan mm. sai na biyu ba kwa ganin kamar magana kuɗi ya shigo ciki kamar yadda hajiya talatu take korafi da cewa ana wasa da kuɗi a daidai wurin kila zai iya yiwuwa matan an ne da kuɗi shi yasa ba su da layin kansu maganan kenan da kika faɗi ita distinguish ta faɗa maganan kuɗi ɗin nan dai amma a wani lokaci a wani zubi kaman inda ina ji yawanci suna kamfen ai suna fadi ko matan ma ai na ji wani kamfen dinta da take faɗi cewa idan sun kawo maku ku karba domin rabonku ne hmm. amma idan lokacin zabe yayi ku sani cewa mace za ku zaba to ina gan wannan fahimci eh, yadda aka fahimtar da su sun gane amma da shi ke ba su suka kawo kansu a wajen ba sai abin da aka ce su yi to shi ya sa to kaga inshu na 35% ba mu da wani korafin da za mu kai headquarters mun ce wai to 35% din nan fa a ba mata za a ce mana ai an riga an ba mata to kin inda muka samu kanmu kenan mu mata da muke a cikin siyasa to duk yadda za ka yi su suna gudu suna bin kudin ne domin su wadanda suka sa su za su ce kai za a baki kaza kar ki samu damuwa ai ni zan protecting tsinki zan kare ke in tabbatar kudin da ake bada za a baki to kin ga matsalan da muke samu kenan a cikin siyasar mu hajiya fatima rabiu bako kin da ji abin da abokan mu suka ce a game da kalubalen da mata suke fuskanta ki ana ki hangen da kuma irin sharhin da kike yi a kan al'amuran siyasar mata me kike gani yake kawo muku cikas bangaren mata na farko babban abin da nage yake kawo mana cikas ga mata hanyar rashin ilimi da jahilci mai kasa mace ke cikin tsaya da an baki da amma sai ki bar wani shugaban wanda yake jagorancin ku na karamar hukuma ce ga abin da zaki saba baccin an ce muku kaso 30 na mata kuma ku ne kaso 35 ɗin na mata shi ne ku za a mace uku amma saboda wani abu kalilin da za a baki da kuma ko jahilci ne ban sani ni na dauke shi jahilci ba sai mm. abin da aka faɗa miki shi zaki mm. sai a ce ga abin da za ku saba kamar wanne yake jagorantar jagorantar karamar hukuma ku ce ga wanda za ku zaba wani aka ce a zaba which is very bad if kamata ba ni ina gani mata mu tashi mu miƙe mu daina daidaita maza suna juyawa suna canza mana ra'ayi abin da muka sa a zuciya mu zamu shi zamu kuma mace ai mu ta san ciwon mu kan mu ita san ciwon mu ita san abin da muke so saboda haka mu daina daidaita maza suna juya mu su ce ga yanda mu so ina gani akwai jahilci a wannan fannin ba kwa ganin akwai kuma kila wani nakasu da ake da shi a game da ra'ayin siyasa ma'ana a eh, political ideology misali kila ba ta da wani ra'ayi na siyasa ga wa'annan wanda kila mace za ta riƙe ta dogara da shi da cewa eh da wannan zan yi yakin neman zaɓe na cewa idan na faɗa wa mata za su bi su da shi sa kila matan ma ba sa iya zaɓen ku saboda ba wani abin da za ku gaya musu sabo a'a ba haka ne ba kamar ni kullum kamfen ɗina kowace mace sai ta gamsu cewa haka ne ke za mu zaba domin yadda muke yin shi muna nuna musu kuma ba wai muna nuna musu ba gaskiya shine dai don su muke yi don su muke yi da 'ya'yanmu mu kawo canji mu nemi yadda za mu yi mu yi wakilci 'ya'yan su mu samu aikin yi su ma matan su samu abin yi don wannan baya cikin wannan za ki tabbatar kashi ɗari za ku zaɓe ki amma ranar zaɓe in ya zo abin da za ki gani daban kuma maganar da muke faɗi shine maganar harkar kuɗin nan wato daga sama ana muku da sai su rinka ba wanda suka fi ba da kuɗi su za su zaɓa su manta da wani maganan alkawari maganan mace sai mace mace sai mace gashi gashi ba slogan da ba su yi ba amma ƙarshe ba haka ba da matan ma kawai sun zaɓe ni da na ci zaɓe to kamar fahimta su da sun zaɓe ni da na ci zaɓe kamar fahimta ake faɗa ne cewa eh, zaɓe da yin zaɓe mata ne da matasa sosai ne akasarin masu yin zaɓe sosai in kuma da har a matsayin ki na mace ko a ce a matsayin mata 'yan siyasa matan ne za su zaɓe su kai tsaye hmm. za a iya ganin canji a siyasar Najeriya sosai to hajiya kuna ta maganganu akan cewa ya kamata a baku kaso talatin da biyar a um, madafan iko na mulkin Najeriya inda kuke sa a fara tun daga maganar can kasa wato delegate mm. har ya kai ga sama din mm. me yake banda maganar delegate akwai wani abin da yake hana ku zuwa saman ne kina rashin cancanta ko wani abu bari ga miki maganar gaskiya shine primary election shine matsalar mu primary election shine matsalar mu mata a kasar nan gaba ɗaya ba arewa kawai ba ko ina primary election shine matsalar mu mm. domin mundin muka samu primary election din na muka same shi tabbatacce za mu ci general election don za a zaɓe mu matan za su zaɓe mu matasan za su zaɓe mu mutanen gari za su zaɓe mu mm. don sun san mu mata mun fi tausayi mu mata mun fi mazan za mu je mu yi wakilci na gaskiya a gani a je a yi a zo a gani amma matsalar mu yadda na ga muke primary election shine inda ake amfani da kuɗi kuma ake amfani da jam'iyya jam'iyya kansu ba su da gaskiya a kan maganar takarar mata kuma a bana abin ma ya fi muni gaskiya mu mata gaba kaduna state a pdp kam ina cikin mace ɗaya kawai ta samu primary election a sanga house of assembly gaba ni nan ina wannan takarar na senate tun 2014 ni kaɗai ce mace a kaduna state amma northwest gabaɗi na takarar senata amma jam'iyya su ma ba su taimaka mana gaskiya ni na ga kamar ma suna nema ma yadda za a gaba ba mata a na ke zargin da kike kenan sosai don wannan zaben da aka yi mu mata mu kamar mu uku ba hotunan a kacin zaɓe kin yi takarar kuma amma ba hoto na a biya na biya mana ai ba wani magana kyauta ba hotona kuma na ɗauki mataki ranar na ɗauka na ce ba za a yi ba ba za a yi wannan zaɓen ba aka ci gaba aka yi to kenan dai saboda raunin ku na mata da ba za ku iya kila bin diddigi da sauransu ba yasa ba kwa iya jajircewa kun fi son dai ku zauna a baya mazan su je muku gaba kamar a yadda kuke ta ihun cewa ba ku kaso 35 a ba ku kaso 35 kuma bayan idan an duba za a ga ku ne ke yin zaben da ku da matasa to ya za ku jira ku kuke ba da ƙuri'a kuma ku ne za ku jira kuma wai sai an lallashe ku an baku ba wani hanya da ku mata za ku bi na ganin cewa in har an hana ku wannan damamakin kuma ba za ku ba mazan dama ba saboda ku ne masu yin zaɓen. zai fa faru a balaka ina gani zai faru an fara kawowa wajen domin ana nan ana yi gaba ɗaya ƙasar najeriya ana yi inda mace ku zaɓi mace in ba mace wannan daban amma in kuma aka hana mata su ma za su rama a general election su ma ba za su zaɓi mazan ba. Wato a babban zaɓe na A babban zaɓe. Kuma ni na ga mun samu matsala da yawa a ƙasan ɗaya a kan takarar mata. Gaskiya ba za a sami yadda aka so ba. Madalla masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu Adama Garam na jamhuriyar Nijar wato Tamar Abari da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Sana Safiya Abubakar za mu yi girke-girke wanda wanda yake sagi da jiki a yau zan gabatar muku da wani girki wanda ake ce mishi bulati in doya shi wannan bulati in doya in za a yi shi ana buƙatar doya niƙaƙƙen nama kayan ƙamshi aron maji mai petit pois petit ana ce mishi green beans green beans ana buƙata aron maji gishiri da farko dai zaka sulala doyarka amma ka ka bari ta dahu kwarai in ka sulalata shi ma wannan naman naka ka sulala shi ka sa mishi kayan kamshi ka sa mishi aron maji eh, ka sa mishi kayan yaji in ka sa mishi kayan yaji baka sawa mai haka nan kin shi zalla zaka sulala shi ka sa kayan yaji ka sa aron ka sa dan gishiri kaɗan ba da yawa ba tun da shi eh magi bayan ka yi wannan doya ka ta dan silalu sai ka sabke ta shi ma wannan naman naka ka dan silala shi sai ka sabke shi sai ka samu turmi wankekke haka wanda bai ka hada shi da komi ba ka sa wannan doya taka ka daka ta ka daka ta kamar zakka sakwara amma kakka daka ta kwarai in ta da ku kamar jayuwa za ta ringa ba a son haka na eh, ba a daka ta kawai dai dan ban tsura ne zakka bata hmm. sai ka hudda ka ajiye ga dama ka sulala naman ka sai ka dauko wannan doya taka da kadan kadan kada dan cibura taka daga tsaka kuma sai ka dauko wannan naman ka sa a ciki kai tubiri tubiri haka na a shi wannan dama a murɗa yake a an nike shi eh, nikakken nama nikakken hmm. nama ne dama hmm. sai ka ɗauko ka ringa sa sha tsaka kana yin tubiri tubiri har lokacin da za ka ida sa cibirinka in ka ida sa ka ɗauko kwai kwai ka ɗan kaɗa su haka sai ka ringa sawa cikin kwai in kana so in baka so kuma sai ka soya shi haka nan ma amma dai in ka sa kwan ya hiba da kala ya hiba da armashi ka ɗauko kwai ka ɗauko cibirin naka ka sa shi a cikin kana ka juya shi nan ka sa mai kinka ya yi zahi sai ka zuba shi a ciki ya soyu in ya soyu kuma ya kare ka rage ɗan naman ka niƙaƙƙen nan wanda ka sulala sai ka ɗauko shi ka ɗauko green beans ɗinka mm, petit pois ka haɗa shi ka ɗauko a rob kasa sa a tarugunka da kayan yaji duka ka hada shi ka yi ɗan ju in ka dai haka eh dake shi ake in kana so ma in petit pois in kama mai haɗe da duka ne su karoti su wani pom de terre macedon eh sai ka hada shi kuma na gwangwani kuma an baka so kana iya sayan guda guda ka zo ka yayyanka shi ka yi mishi dan haka ka yi mishi dan gutsire gutsire karotin ka fam in ka sai ka hada a ciki sai ya baka wata kara mai kyawu sai ka aje ka da soyan ka aje kuma sai ka dauko dan jukin ka hada kenan ga da wannan ta kara wallahi shine nata mhm. yanzu za mu yi salati mai haɗe-haɗe wanda ake ce mishi salad garni da turanci mhm. wannan idan ka zo ka ka wanke salatin ka ka wanke shi da kyau ka hudda kowane datti na cikin shi to shi salatin gaskiya in ka sa oji jabel shi dai ya fi wankuwa da kyau tunda kowa ya san dai yau odi javel shi ne dai wanda ko datti wani abun ka yi shi zaka ɗauka ka wanke shi ka wanke shi tunda yanzu gashi nan salati tsutsotsi a da kwai menene abubuwa da yawa a cikin shi ba a sani ba ka samu ka yi ka tsabtace shi tsab ka yi ruwan shi uku ka mishi ruwa uku ko hudu yanda dai zaka san ya hita da kyau ka samu in ka wanke shi wannan sai ka ɗauko ka yayyanka shi in kana so wannan salad in mai haɗe-haɗe kamar yankan shi ma da za a yi na musamman ne ake tunda ba yanka manya ba ake yi ƙananan yanka ka samu yi wadda take da kaihi da kyau ka samu ka yi zamuna ka daidaita shi ka mishi yanka ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana yadda kai ma an ka kalla zai burge ka in kai wannan ka kare can ka ɗan silala karotin ka da wani fom da yanka sai ka ɗauko shi shi ma dai ka yayyanka shi ƙanana ƙanana. in ka kare ka sulala kwaikinka shi ma ka ɗauko shi ka yi yanka shi kanana kanana in kana so kana iya daukan plateau babba haka ka fara yanka salat in ka ida sai ka dauko kwannan ka kara kewaye shi ka mishi ka jera shi kama yankan ma na kwan ka yi wani yanka haka wani tsaye haka a'a ka yi mishi rondel yawara ka mishi yanka kamar na taya yadda zai ba da kala yayi kyau sai ka jera shi a saman salat ka ɗauko albasan ka ita ma ka mata yanka irin na taya ka jera eh ka mishi round round ka jera shi shi ma in ka ida jerawa nan kayan ka fom letar in ka dankalin turawa wanka da karas in ka ka hamsu eh sai ka samu a tsaka ka ajiye shi in ka ajiye shi ka dan yanka tattasan ka tsanwa ka dan mishi shi ma yanka kanana kanana sai ka jera shi ma ana in ka ida wannan mayonnaise inka kana iya sa ta a share ko kana iya ita ma sanya ta a sama don ya bada kala mai kyau in ka da wannan sai ka ɗauko ɗan aron ɗinka ka ajiye daga share mai ma ka ajiye shi daga share to shi kenan wanga da huwa haka nan za a ci shi a shi wannan salatin kana iya in kai abincin ga kaɗan ɗora shi daga saman abincin da kai ko ku kana iya sawa buredi ka ci abinka to kamar wai lokacin da za a ci sai a cakula shi ko eh mana an taba cin abu ba a takula shi ba duk wannan kyawun kawai dai ka yi ne dan kawai shaɗantar kawai ka ba da kala in ka ira dole ka takula shi dan ka ci mana tunda abu ne wanda ba ka so ba mata suke yin shi kawai ka ga salati an ɗauko shi farfarfar an ƙare kawai bai ba kala ba komi. Mm, kenan wannan kwalliya dai zai iya jan hankalin mai gida yadda zai rika haɗiya yawo daga ya gani. i eh, mana ba mai gida kaɗai ba kowa ma yana iya jan hankalin shi in ya zo ya ce da Allah kalli wannan abinci abinci ne wanda aka saba gani amma an mushi kwalli. kwalliya ya ba da sha'awa to yanzu za mu gabatar da dahuwa ta koda saniya ita wannan koda ta saniya zaka sai ta yi idan ka ta ka gyara ta ka wanke ta ka hidda akwai wasu 'yan jijiyoyi a cikin ta wani bai sai ka hidda su duka ka yayyanka ka ajiye wagar dahuwa ita kamar dama ba wata wuya ba gare ta kamar sauki ne ma amma in ka yi ta da kyau yanda ta yi akwai daɗi ka ɗauko wannan ƙodar taka ka sa ta ka sulalata bayan ka sulalata ka ƙare sai ka huta ka ajiye ka sa mai ka sa kayan albasa ka sa kayan ƙamshinka ka sa ɗan gishiri kaɗan ka bari ya ɗan sulala haka idan ya sulalu sai ka ɗauko wannan ƙodar taka sai ka haɗa su a ciki idan ka haɗa a ciki ya sulale sulale har ya kai albasan nan sun narke ba a ganin komi ka ɗauko a rom ɗinka ka sa magi idan ka sa magi ɗinka sai ka bari ya dahu idan ya dahu kama kahin ka zuba dai ruwan da zai sa odar ta dahu ka bari kama kayan su shiga jikin kodar su shiga kwarai idan sun shiga su ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan tun da ita dama ba wuyar dahuwa gare ta ba sai ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan ka zuba sai ka liƙe lokacin da ruwan ya shanye mai ya hito komi ya kankama to ita ta karewa sai ka samu kana iya cinta da shinkawa kana iya cinta da burodi ko kuma kana iya soyayyen frit inka ka mm. ajiye shi daga dankalin eh dankalin turawa da ake soyawa ka ci da shi to yanzu za mu yi wannan yawur yawur ma yogurt mm. yogurt yanzu za mu yi ta in ka yi dama da farko madara gari zaka samu ka kada ta kadan da zaka mata ba kama ba ruwa ba zaka sa mata kuma ba ka yi kabiri ba mm. ita dai idan kar ta yi kauri da yawa eh kar ta yi kabiri da yawa kar ta yi kuma ruwa da yawa matsakaici dai zaka yi mm. in ka yi wannan sai ka dauko dan madarar ka haka ta leda ta ruwa mm. ta leda wadda ba ta zaƙi ba dai wadda ake sida kamar irin su siperle ko wani kwasam ko wani abu haka sai ka ɗauko ta sai ka zuba idan ka zuba a ciki sai ka samu wani wuri inda ka san gumi adakwai ka ajiye shi kamar kanjun shi ne kenan eh kanjun shi ake yi hmm. in ka ajiye shi sai ya kanju idan ya kanju ka diba ka ga eh lalle wa ga madarar taka yayi kanju sai ka ɗauko madarar wannan ka samu maburkaki ka ke shi ka burge shi eh ka burge shi idan ka ke shi ka ira sai ka gani yayi yayi kyau yayi kaburi ya karu kana yi kana kararwa har yayi luwa har yanda kake so yanzu in kana so ne ka yi shi da kaburi yayi daɗi da dama ruwa kaɗan zakasa sai ka ke shi da kyau in ka ida wannan ka ajiye ka gurje ka gurje kwakwakwa dama da rezan in ka ajiye wani inibi ko inibi da inibin ka aje sai ka ɗauko su ka haɗa su idan ka haɗa su kenan sai ka kulla ka sa cikin firiji idan ka sa cikin firiji ya sanyi ka ɗauko ka sha abinka to kamar kin ce ana sa inibi akwai inibi bushashe akwai kuma mara bushewa haka ɗanye ɗin na manya su duka ana iya sa su koko sai bushashen a'a wannan yawur sai gushashe akwai wanda ake sawa inibin danye shi ma kamar daban ne ake yin shi shi wannan madara ce zaka samu in ka samu madara ka kada ta ta kadu haka ta yi kaburi shi ita ba wata wuya ba ce ma sai ka ɗauko wannan kayan itacen naka inibin in naka a ɗanyen shi ka sa in kana so ma kana iya ƙara sauran kayan itace haka kama a ce ko wani mangoro ko wani a ce abarba ce zaka sa ko a ce wani kankana ce zaka sawa duka kana iya yayyankawa eh kana iya yayyanka ka sa su a ciki hakanan ne shi wancan na kayan ɗanyen itatuwa hakanan ne ake yin shi ya hmm, a sa a firiji ya sanyi idan ya sanyi sai ka ɗauko ka sha abinka. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai a dakace mu mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar da muka faro muku a yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina buhari Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. podcast.